Kwam gaba bayan da aka fara fuskanta game da batun shirya zaben da zai mayar da kasar Mali a kan turbar demokradiyya ya sa hukumomin Faransa ɗaukan matakin dakatar da hulɗar ayyukan soja da gwamnatin Kanal Asimi Goita wanda a cikin watanni tara ya yi juyin mulki sau biyu. To kowace irin fasara za a yi wa wannan mataki? Abdurrahman Alkasim na mai sharhi a kan sha'anin tsaro. Ko kaɗan horon shi ba cikin interest in ta ne ko na malin ko na sauran ƙasashe a ce an janye kwata-kwata babu wata alaƙa. Saboda ba za su maimaita irin shirman da suka yi ba a Siriya suka janye alaƙa jakadanci suka janye ta soji ya kai inda yanzu ta hanyar kamfanoni ne masu zaman kansu ƙasashen turai suke tuntuɓa suna samun wasu access cikin ƙasar Siriya. ko kuma shiga wadda suke wadda ba a hukumance ba ta bara wani hanya. Da yake bayyana ra'ayinsa game da wannan al'amari, tsohon ministan tsaron ƙasar Nijar Kallamu Tari ya bayyana gamsuwa da matsayin na gwamnatin Emmanuel Macron. Duka matakan da za a iya ɗauka don a sare ma masu ƙoƙarin yin da gwiwai mataki ne wanda ya kamata a ce an yi alfahari da shi kuma wanda ya ɗauke shi an yaba mai da zamaninmu na yanzu zamani ne wani ka ɗauki ƙudurin shin hudar demokrasiya iko ta hanyar ƙarfi ba zamanin shi ne ba ina kawo 'yan ƙasata su kashe kansu don su kare ku kun zo kun kawo wannan cikas kun sa cikin ƙasar ku dole ni in tsaye da na 'yan ƙasata kasu mutu mutanen da su da kansu ba su ba da gaba ga aikin ba kenan wannan kuri da faransa dauka sai in ce bai da mamaki tun da kamar ta bi sahun kasashen afirka ne wanda ba su ba da goyon baya ga wannan kudatan ba ko da yake su kokarin su bai kai wannan matsayin ba to sai dai waɗanda abin ke shafa kai tsaye na cewa Allah ya raka taki gona mai ga isufi alasan na daga cikin dubban 'yan mali mazauna nishar le peuple malien ne veut même pas la présence Eh, eh, euh, ya ce mu al'ummar Mali can dama ba ma buƙatar sojan Faransa a ƙasar mu domin ba mu ga amfanin su ba. Shekaru takwas bayan jibge dakarunta a Mali da yankin Sahel, ayyukan ta'addanci na ƙara samun gindin zama inda a yau abin ya yadu zuwa ƙasashen Cote d'Ivoire da Gine. To kowane irin tasiri matakin zai yi akan batun tsaro a yankin Sahel? Mustapha Abdullahi wani masanin sha'anin tsaro ne da ke zaune a Mali. Abin eh, yana ya ɗan shahi eh, ƙasar Mali kadai don horo ne da wasu taimako da take ba ƙasar Mali ɗin cikin fannin abin da ya shahi tsaro. Amma abin da ya shahi yaƙi da ta'addanci ya kuma horon shi za ta ci gaba da yi barazana ne ta matsama ƙasar Mali din ta dawo ga mulki na demokrasiya. Dama dai tun a ƙarshen makon jiya ƙungiyar sai da yawo da kungiyar AU suka ba da sanarwar dakatar da ƙasar Mali daga sahun mambobinsu da nufin ladabtar da sojojin da suka yi juyin mulkin 24 ga watan Mayu a Mali. Matakin da Faransa ta ce shi ne ya ba ta ƙwarin gwiwar dakatar da ayyukan sojanta har zuwa lokacin da sojan Mali za su mai da komai na gudanar da al'amuran mulki a hannun gwamnatin farar hular da za ta shirya zaɓe a shekarar 2022 kamar yadda aka yi alkawali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.